الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci da aminci wani wuzuri tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da karatun littafin raka'izun fi tarbiyyatil abna ya a sheikh abdulrazak ibn abdulmuhsin al-badr yinan na safa wikin yan iya jiriya boko suku safa safo goyon boko january 2016 man ga mini yan na je muhimmanci tsaron ya zace Allah idan 2017 wuce mi ga ta 2017 an ga mini yan na je muhimmanci tsaron ya zace adai ya ci lamarin ya tarbiya ya je wani aljali su salih ezuwa ya kirki na yiwu washe du gangani da yi nan ko ya ji shafe da a gangan yi nan inna ta'ahudal abna'i fi babil jalif lalle kula jin da lamarin ya gizi inna ta'ahudal abna'i lalle kula jin da gishi fi babil jalisi babiyan zai shafe du ta'ahu wa sahib da zijiye ya ajo min a zamin rata'id wanda mini lamari na wanci gan wuci gboko wuci ko allaci ya ji mura a tuhana waji dole ji kula da yin fitar ce, yake baba da yin tarbiyo na fa'inna sahiba sahibu fa'inna sahiba ebo ne zane e ya zanen sahibu ngai zane ji zanen zangoci ebo ya kirki na je na boyo kacha kirki ndoci na otu da guda na wadiya ko zangoci da kirki yau amma wanda da je ya dide mutu ciya ya dabe ya dide wuce na tabiya ya dide wuce ya jikiyo an ko kan wuce da wuce wala budda dole yo an yi asira fi dalili iza e de tasiri dan zahiri e na unga ya shodo sonan ko zahiri e na unga ya bazagani da yi nan كل عيرين نوع لا يعني وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثال دي في بيان تأثير الصاحب على صاحبه اتي بيان تأثير نئي عجيدي عجينا في الخير والشر اتي الخير وغير الشر فقال انقان مثل الجليس الصالح والجليس السوء كتن كتن كتن ma'ana eya wangi na wani shodin bai yi ko eya dede na wani shodin bai yi ka ha milin miski ko ton kwacin zanen latilarin almisi kina yo, wana fi hulikir don gani ne zane bai shi guru nan ya kera guru nan sata muku ko dokoza ko gongofu na zai yi tsoron jina ga ko aje kurgin da su ne tuci ci a ce laifan goci ko ejen goci labu a tafe jiran yau tafe ke na fene ke a can nye diga ne wuta e yiri wuce ne ga kiyo na fi hulkir zane da fefi e ya tsaci na bi ma na guru ne zai ji amfani da yau ce la da fefi yanayi wagon wupo nan nga fahamilul miski zane la tulare na ga masal jalisi salihi wa jalisi su'i ka hamilul miski wa nafikhil kir ke nafiku zane befe fiye alikiri ti guru mana zane befe ele lapo en panin na fahamil miski ko tokwace zane la almisiki na imma an yi huziyaka imma zane bi almisiki wuce da tulare na imma wuta da tulare ya wuta zane wuti ya da tulare wasu a gashi ba ngan da wasu sabon jike ngan yoko wasu a fede kaya wa imma tabbata aminu au mo gafe din so zane kun tulare nan ko wuce da tulare nan wa da tulare shi biyu awo to yin tore ya waya wa maryato wannan gashi biyu na imma ta da mini wuri hanta yi ba to bata jawa dai kan wangi ko yawan shi kulkir wato zanen mawace bi ebe fi shuguru da ana nafa ya zane je puwa tsanin imma yi huri baka imma ya fi wancin na dula tufu wajina wa imma ta da mini wuri han habisa ko mawaje tun saɓa gani duniya ma na waga da ase dun to zairu wuci to bu diwe wona waje abele wadi ga na ga ka wa shi ka de de gi ko ene we go ba ga wona waga to dun to la kirki wa de kirki duwi waga da so dun to la de wa de de ku to bo ku de be ni ba al-imam al-bukhari wa muslim galu go wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ga al-marwa la dini khalilihi idza e jami'tu adini masoyu falyanzur ahadukum man yukhalil e zami ne ya buci wule zi zahiri ni wule ya nan fa'alal abai muta tiye manci jo muta na abna'ihim alam ya tuye jaji fi man yashabuna zi ya ji waje daya da yau wayu suna zi da shedun da yau fil madaris makanta jibo wa gari ya tunanin ji makanta nan wata hum fi zalika wọ̀mọ̀ṣó lámì ọtún lámàrá tí a ti ga gan. it's possible ego ìlà kiriki kó ń pè é ní oṣù ìgbẹ́ music nílẹ̀ à àmọ́ ń gbé dàda ẹ̀dẹ̀dà ní music wọn wọ́n gan náà jẹ́ àbẹ́lẹ̀ lé àtìrín gẹ̀rẹ́gẹ́ pẹ́sẹ̀ tí jẹ́mi tó ń sẹ́ndì hàn ní òrìlé ìfúnlẹ̀ tìyàwó wọ́n á ṣàyẹ́ ní da abinda wa can yi wacce abin biyo zo na wọn alugu wani babu kwan nuna wajen ogun wuyan wa wa fiye so so amma sai ka kunun ga awo wacce a kwamfis musamman da sun zai beji wufi lokacin ga alugu anganci wọn alugu wakadi stajadda nau'un min al-ashab wakadi a ti ka istajadda adiyan wuro shi ni wajen da yake jiju nan adiyan wuro shi min al-ashab yin yaji wajen jula sa'ibai zai bi na ji washe du gangani da yi na fiya za zaman zamanin nan lam yakun lahu wujudun fi zamanin sabiq na zamani fa ya yi wuce da wani ko wa huwa la yaqillu fi ta'sirihi an sahibihi ko wa huwa didi ya ce la yaqillu uji ce ma na uji zuma fi ta'sirihi e ba ta'siri nuje ala sahibi ko ya zanige juna an sabikihi iya na shi joliyani na ta yi ne nan wale to gbani wale zanuwa ce shi shi wa biya ya siga fici ko eyi nna ne siga fici da zugu wade abele na fayin le za na fiye na siga fu gbani ya e bani ude ya siga fici na zugu fifiye siga ga adi kiyo laje normal fi ko to bu bude wọn fiya daga wọn fiya bu etun wọn afi bi sun bi a ya e bani ude ya ne shi na mu aga wunye yi wuce ya gba daga ba ga wani abele ga àwọn efi dokwan nini kan ga àwọn efi wani abele wu dadan siga fi san ko zando a ti ga to ni zagi me se shishi wa yuza kirki wani ga dada ya gani be zade de wani abele a ti jilo party shi a ti jilo yin yi shi a ti jilo eskanci shi a ti jilo fi mutune shi da sauransu ala wa huwa alqanawatil fada'iyya nga iya e wuro na jade za mani mai na ga ikiyo channel ya tv jo ne je cinye na tv da satellite shi wa mawaƙi il internet nga iya e na jade da gbari bi na suku wai website shi wa sa ili tawasulin ishtimai gangan yo social media a tawasulin ishtimai ngoli al ishtimai social a tawasulin ikiyo sai shi ya sadarwa gan da e doji nan imana abril ajizatil mahmula turu handset gan da smartphone ne shi zaje lagwa sun zane alajizatul mahmula wai handset shi a tawasulin ijtimai wa kiyo social media ri facebook shi da whatsapp da pingin da kiyo ndokun ta wannan ya bayyana duniya wallati ya hamilu al'abnawu na yan na ji ɓata gije ya zaza juyi ya laula fi aidin fi gwabu abu aina ma kanu bandu na rada nan fi buyu ti mu asna ya kurujin to ka kuna dambo to ka kuna akin yana go ci dabo danyi lokaci na jebe sai ta yi na ga lokaci na jebe ni yayin imiji dambo don yi lokaci na je bai sai tice ji facebook gan bai whatsapp bai internet bai downloading bai uploading na ga lokaci na dia ya ba ni ba ba na ji dambo lokaci na dia ya internet gangani bai tv gangani bai whatsapp gangani bai to handset na ga lokaci na da ya e na e e mana ene jiwe wale giye shi shi dan information birkete na fiti gudun na to Allah wu makanta wani wushe bantora amma yana ke bata na intanet wukin daga intanet yo sai news ko sai bbc bo sai sai satellite sai tv bo sai no sai no wale gan kaga ya zabi kyafu ya kiyaye ciliyo kiyaye gbo website kici gbo ya kiyaye gado da sauransa ọjọ́ àbẹ́lẹ̀ èjì wọ̀ yẹn dèdè ṣòfò ẹ̀jú kí o èjì. nǹkan wàá bí ajiza nǹkan devices na shi kaya na shi ya tv video satellite internet ko facebook text message handset da sauransu in lamta kun ta ta mutaba atin waraka ba kagun da karkashe a eh, lamitu a mai monitowa wara kabatin a baya turu ya yammaci a fiya monitoyin babu ya gyaje jin downloading yin website kici bai gandan eh, whatsapp group kici bu a fiyo facebook ji ke post biya wankin wai post ya zo da sauransu kaga yi yammanci jin kula da yi na ya fa yana khatarha azimun ala lukul ga danje yirin nan is very dangerous ya hankali yanki zakan gishi wal adiyad gangan da to adini shi wal akhlaq bi tabiya shi wal adab to ladabi shi waje adile to na ne kun shi yai e wa hmm to kemina fotu ile to kemina ndoru ile e giwa ya ga ni intanet a ta ta kemina wa shushin turu internet ta tulu da ya shi ubono won so kiyani egan yiri na zanu wace za be ye philosophy a ce laji jadda zaji shakka da imani ayi na yaji wasa wace ba tulu wasa group da sauran sani wajen abin da ya gegbi ga irin wace wajen tunani irin wace fakam katta hawan harafa mina shabab nga gbaru fu guje wutu kadi taha aya wan harafa amma paya mina shabab mina ba fu ibo wa shabati nan da tu giyan su yi bi sababi ya ba sababi ya yi na shi wa ala bi min amr ila munkaratin azima na na majin gwalo le shi mu ci koko shi sarau da rufu bayin biyan su yi baba shi ga giwa ya tiya ko e bugo tarbiya gumi e jinna mai da sai ashe ba za da ba gi biyan dore ko ka kune yin zagin na tiya ga wala da ya ruban da su kun ba wanci ga ba gi ba gi wuci ce gun kun ji hankali wasu abu bashi mo ci gaba ne jin wa gan walo bukata ne tulu a shato ba ji wuce na waje communication bai na jito jin bobe shi ko mota na walo nan kama washin ba ga all is well all is well ta wa bala ya je sima umma mu bala ya wuce koshi la alamu madaha illa Allah subhanahu wa ta'ala na mazandoro ke yi dike bidan ba na ba nan na kana sai ya ci gogi nan ya bago ezu bi kyafo ah, sashi yan najima responsible baba kon da shi shungan wani wai lafi musabba ta buya giwu ciliya ne amma ya giwu ya lu banu zango ci da ciliya wani lokata zango sha zango ce lawuwa hmm? da sauransu wace bi kyafo gangani bi yan na shi ya bane ya gina su kwaya wani ya ci gaba su kwa biyu ga su kwa biyu ga ci ko an fusa kun wa ahlikum nara man ce ci gaba me ga yayi goro alqudwatu alhasana yasa wangi na yamanci shi a gafe ya ja shi nan wa min arraka'id alazima miri da mai muhimmancin wuce mawacin sarauni an ya kuna alwalad an ya kuna alwalidu kudu watan li abna'i yamanci wanda sai ya san wangi ya juji fa'in amarahun bilkhairi harasa an yaku na huwa almubadiru ilahi a da ke manci in ga jigi foro bai tun alkhairi na ya manci ji mutu lufe ga kawai jan wa inna hahum an shar ya manci maga kan yi gigin lashen rulugwa kana huwa a ba'ada hum anhu ngai zana ɗaya gan daga sherin wuce wannan fala yakun lisanu hali fi wadin wa filu fi wadin akhar yamman cuga sai ga ganin wai ganin kai ya tunan maulana kai mu wọ́n ga jí gan gba kuranu ko so gba kuranu wọ́n ga jí gan ga zo ma gama na zuya da yawa yi masu gamana ya yi masu wa su gama na annabi kuke wani zan tafi to sallah da gungami da ba sai gida a gaggawa gama magama na wai sun ko amma yana akwai gumanin gwale ma gamu ga sun gama na wai masu ma cijan sama gama na sun mama gan fi tun ga tan fi láti bá buji mama to mejan hmm e bogo e iri neji e zubi chafu soro in fala yakun nga fayya fayunshu inda al-abna tanaqudan wa tabayu fayunshu inda al-abna'i nga yabo ne man tiga da jani fayunshu inda al-abna'i nga nga nga tsade bayan gijo tanaqudan e ga jafe contradictory yana baba wa ga na dana ya tuna mawa lona dana ya e gumbi e ko wata bayunan kuma kiri da doji wata raba na azima ya e ganna masu contradicting doji masu gini da doji mimma ya ulu bil abna li tarki wa tajawulu tawji wa ta'dili min al abna har tu babu na wajen adajin gwalo ya a gato lamari ya mun tayi a ga jungan da daidai alamin tuna egun wa alami to kashe tun wa alami to buga wọn yewu ne ga yewu ne mu ya je mu wali nastahdir káwọn allah fi tawbihi li bani yi paye e, ye ga na sako latin ga yace bani isra'ila jogan ata na ka kula sako kó abo na sako nga ata amuruna na sabil birri ya ji a an yi foro mutu kirki watan sauna anfusakum ya mai latiye batan wa antum tatluna ba. ya mai bali ta fi afala ta kirun da ke da hankali nan wa kaula nabiyin layi shu'aibu alayhi salam ne kaumi da gana na nabi shu'aibu ga jama'a jigan wa ma uridu an kum ila ma an kum an ni wa ga min yi ba da yana ne kai ga yana lugwana wa kala ta'ala sai tun latuna ga ya ayyuhallazina amanu ya ne ma imani jina bima na ma la taf'alun kila ya gaga yana yelo tuwano kabura makatan inda Allah wa ku zunubi wuce ko ba sai ce tufushi ba su kobo an takulu ma la taf'alun ne ya sai gaga yana ya lutun gangani da yana ka bi zakara al ulama man jituye akika man jituye ana liktida abilisanil hal sai dai a san zaye bai tuna wani lonin mana yin tara yin tuna zai lonin mana ya tun kirki na wani lonin wai ta gaskiya wai sun amana gwa wai jin adalci wai ji tosayi wai twariya kun ga ji gani ko wai ji sallah wai fiyazu wai ji jilbabu da sauransu wai lotu kirki wai ba alkur'ani wai lo makanta wai wa ilimi waga jiyan na shi ɗage waya sai sawai da e jijiyan yiri ne amma guji wazi bata amma wato na yi baba na ko wato na yi na na welo to kirki na welo ajin wa gana wa ga fina kuma ko gani eh zagi nga dabe nuni eh kewa maje mabo na eh wuci gan na Allah shi ta ga an ne boja an ne boja aga yi lokici da daga wani jibo wa jibo wa jibo ama jibo a ma ana yaji ko ma ma wuce shi ji adukun latawo ma ma unja hankali yana wa maji laifin da tuna adukun latawo kawai ga yana ga agwa dukun latawo ne gani zamu shafe ji wuce to an ga wasu yaji gradually gradually gradually gradually ya e ta mulkom nuga kpata maji wa ga ta kada kici wa mai Woga nan ba mo mo lawa lashi wuci fe jin bayani a waga an ne lu suko an ne lu kuka an ne lu alefo an ne lu ayeyo an ne ji an ne an ne leko ko kaga an ne nga nga makpaje waga ji an ne nga makoko waga ji an ne nga ji wani nga tin ala enji ti wo ma ga no nga nga nga an an ala enji ti wo yo ti mo jo no ta ala wu ti mo ji ejun de yiwuyin kantoro mai dabu ba na ejun na wanzu mamadi a cin aga to tabiya kirki da hali kirki wa gaiwa gawa develop da na kan ya zau lugwa wato so lawon da ku ko gani mini e, e e na made muhimmanci na egi mafari da egi ya baci ji kokari ɗan na wagai dream fata nan yayin wangi wangi wangi nan let

nan mafi jin ashin an ne je bugu zan wani ne gadi gadan ba abu nan a shaga wani emi shi dan bu na wadi abele ya gan ejin ba gaji layi fun duro ila kuranu ba how babu be nui tun daga early stage ne gina je wai benin a lokaci devote titi na babai shigo ne shigo ya gi mai shi ba ce duk ba gani fondoro nan sọ́wọ́n àbẹ́lẹ̀ alẹ́ ìfúnná tó bó bàbá dẹ́mbọ̀ ẹjì ìgúdí tọ́gbọ́ ẹ̀nà dẹ́mbọ̀ ẹjì ìgúdí kí o ẹjì ìgúdí kó mọ̀dé àbẹ́lẹ̀ kánú tàbí ègé yìí níbi oṣù jìmbá rẹ̀ pátá kó lánàá kó fi tí. how wọ́n jẹ́ àǹkàlẹ́ à yẹn mọ́ ní tíṣì àtúndéjì kò kẹ́rí dètò ẹ̀jì ẹ̀ ní ìtàkìtì ọ̀gbẹ́ ìdùnnú ní ìtàkìtì ọ̀dà

no ɓagai ya ji fahimta yana ya gabe na ko wato lamari na ngwayen zulufe na, nga ya ji adikiyo nga ya ji afi sayo na ejin doci makanta boye ejin doci wani makanta boye wuyan yani amma yana wasu ne kata ma mu gwanin nga bu iya yau kashi au mashani wacin nuna biyan manci wuni na nga bu dikiyo hmm?

un ji tabbatarwa gan a san zaye gangani da e gan how kin waje nufi misali gbani lo masallaci wace lula da lo wazi ba wace lula da ko lo makanta wace lula da wani ungayen ne pataki amma ga wazi pataji ya ciyar da jikatu lo makanta felo masallaci fe jikazan umar lo a maji majan na wazi yasira na to na ga kpukpuru gida da na minar rakais allati tu'inu fi tarbiyatil aulad ne ji ga taimako ya ci tarbiya ya egijo wata adibihim gangani bi ladabi jayina wata hazibihim da tabbe ya juta ya yi nan jali wajen asada wajen girman kaya wajen fariya wajen fiya wọ́n gbọ́ tíkà wọ́n gbà sàṣìyà wọ́n yíyàn kó wọ́n kọ̀ntúrò yẹn fúṣú da sauransu. wani ya al muslim muslimi kuwo na bi'tina'ihi idan kula na waje raka raka'il gan be ga wuci da labarin wuci ko wuci ko na fa wa tatbiqiha da a put into practice na. fa inna ya kuna wala man yaji ne sai mara zai tarbiya yammanci ga a zama fari na je amfani ya tarbiya na na waje gina yammanci ga a yi zama fari na je amfani ya tarbiya na waje gina na waje ɗan jin wace ga ya yi kata numu wace ya yi nun ga wala cici wanda ci ila na ga a gunga kiyo na gula ga ci ga na ga ba ga ga wala gufoso wani kiyo wani yiwa wula jikiya wula gan cinja aga de le fidu kun ndane kanu ti waji uya na agula di kian agula gan cinja e jin daga be da cha e, e na zanu ti mu ne isuku eh aga ji e na ki jo we de de din babu che yo e, mbo ko kata numbu amaju ajuwa baba be ne shi ne eji sunna da ya yi yi mai lawanci egi na ga na kita ce da ga a kike a kike no ko baba shi shungan ya alu sunna na shi shungan ya alu sunna amma makaranta ya alu sunna ji wazi bayan alu sunna ji litafi ya alu sunna ji e tike ya alu sunna da sun fata da ne jo de de na ene diga yiwu na ga waje yo baba gan ya alu sunna ji manajawa riju ko yi mi da shi ko da ya gala giya fi hayati wa ba da mamaci ga amfanin nan wa demanci tun da rayuwa tun wasu ma da libo amma fi hayati amma kam lokacin rayuwa fasa ya kuni ibnu salihan ejin na gashi da kirki baran bihi ejin na masu yaji biyayya da bolo-bolo ya yamancu muhafizan ala hukukihi egina fe tsaki yemanchu wa fe gun yemanchu wa fe ba duwayo wa fe de to sayu yemanchu ga tutu wa dikiyo wa da ko eye eto yemanchu yi wa fe wa chi wa dewo muti da alkhairu no ti wa jesu wa jin lajin be pa yemanchu yi mutajanniban huquqahu eginna maga kiya be kemna wa ja ki yemanchu gine ko wa bugu be yemanchu wa wa tambo be yemanchu ya ko wa jemanci za mu ci to ko ba jemanci wa ga wa wa ga asiri jemanci wuzu so bi anna al-islam allazi rabbahu alayhi ya'muru bi dhalika e bona musulunci na jigin na tarbiya ta ci bona wajin foro be ji ci ha ci ga ga wa husuhu alayhi matuzuma e ti ji ha ci ga ga wa amma ba da mamatihi amma zuma ya jeli ya manco sayin na hu sai ji ta yi du'a'i lahu wadda a dane je ya sai ji kokari sai ba duwa ya manco kadi kala alayhi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam gai za ma tabnu adam in qata amaluhu illa min salasin e da ga jahajali ja annabi adam ga jajali ya tun bata ba sai guta sadaqatin jariyatin sadaka ne janin lole sadakatin jariyatin na na sifatu wal mawsufu yo uji mudafu wa mudafu ya ne biya wata da kai hmm to wato ga hadisi na da miyar kasu confusion alamu ta ce ne da jin wata da kawai da ma ko na gula sadakatun jari wani sadakatin jariyatin mana sadaka ne jenin sadaka ne jika adi sadaka ne jika amuda adiya adiya mana wani tun alheri shi wata makanta wata masallaci wa bagwaga da sauransu na turzuma ya jele boye wuce da boye zage ji amfani da yinin ba sai da kiyo a sai da lada to za mu ci cula ga a tuli fasara ya mudaf mudaf ilai a shiga saraka ya yi. yanzu ji wani ga yanzu ya jariya mun ce fasara bane lawa ilmin yuntafa bihi yani da ilimi na aji amfani na wajiza zuma zuma wajiza amfani zuma da libo wa waladin salihin yad'u lahu da gi kirki na she ba addu'a ya yamanci nan wale ga tarbiya na yamanci jeji juna to na yamanci aji hadili na tarbiya na ji ya amfani kashi yamanci amfani ujin ga haza wa yajibu tanbih waji wajibi na ya lasan tube anna zil mas'ala mas'ala na wahiya tarbiyatul abna'i ngai tarbiya yan gijo mas'alatun kabiratun mas'ala wuci kuyo wa azima na wacina yajibu ala kulli abin na wajiwa da bitacin yamancin dondo an yi waliha ina ya tambaliga na waje kula gani kula da gaya nan. Wọ́n gbọ́dọ̀ gbèsè rà lómi wẹ̀ wá wa jeda ko e da ga ogun go dukiya ila o ga daji wa jeda to ina ina ni ji o tarbiya nu lugu de ni obo ne wuce vuo mo dan ke no na ye ji wona kuyo yajibu ala kulli abin an yuwaliya inayatan baligha fa inna amata fasad al abna'i fa inna amata fasad al abna'i lalle general ban general lalacewa ya yi shi sababuhu ihmalul aba'i sababi yamanci yi kula wata tuhum gangani bi iya na aladan wani ne da caje wiwi fici da caje siga fici da caje drop out makanta ko da caje gifi da caje musician na caje hajjar gigane shi inda coto ya lemu yammancin wa ga to mako mako yi manta su ɗin babbanin guna ko ndoci da gungon ta wanda ji to training bai zaje je shi ndoci da ju amroba ndoci da ju bara ko ndoci da ju musuci ndoci da ju aga i aga idan tauriye fu ba no je ke ke faru tuci wato yan ba gin ne je ne ba da na fa ju za ne gali ga wani ya zo ne ne ji faruwa jan sai bane da ya manci ji aji kula gangani bi ya gishi yana wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka